This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan a wani lafiya har yanzu dai Ibrahim ka almasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Juma'a 18 ga watan Oktoba. Bayan labaran duniya za a ji wani rahoto kan yadda jamhuriyar Nijar ta hana fitar da kayan abinci daga ƙasar zuwa ƙasashen ƙetare. in kuna tune najeriya ta yi haka nan domin lokacin su sun shiga cikin lalura abincin nan lalle abu ne zai shaho najeriya shi a shahota lalle najeriya tumbin giwa ce suna ba mu muna ba su kamar kowace ranar juma'a yau ma muna tafa da shirin tubalin tsaro wanda hassan maina kaina ke gabatarwa inda yau shirin ke duba wani taro da jami'an tsaron farin kaya suka yi a garin bauchi na arewacin najeriya da yake yau juma'a ce za mu ba ku dama ku bayyana ra'ayoyinku kan maudu'in da mai magana zai zaɓa da kansa lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili to amma kafin nan ga maryan dawa da labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Shugaba William Ruto na kasar Kenya bai bata lokaci ba wajen cike gurbin mataimakinsa Rigathi Gashaguwa bayan da aka tsige shi daga mukamansa da yammacin jiya Alhamis. ruto wanda ke da nan da kwanaki goma sha hudu kafin ya nada sabon mataimakin shugaban kasa ya zaɓi ministan harkokin cikin gidan ƙasar kithure kindiki don maye gurbin gashaguwa 'yan sa'o'i kaɗan bayan ɗaukar matakin gaba ɗaya 'yan majalisar dokokin ƙasar su ɗari biyu da da talatin shida suka amince da shi jim kaɗan bayan haka kuma wata kotu a birnin nairobi ta dakatar da ƙudurin majalisar dattawan a alhamis har sai an yi zaman sauraron ƙarar da gashaguwa ya shigar a ranar 24 ga watan oktoba ba a halin da ake ciki wasu 'yan kasar kenya irin su james shage sun ce tsige ga shaguwa da aka yi yayi daidai The outgoing deputy president was too abrasive. He could not tone down his language. He seemed divisive. Mataimakin shugaban mai barin gado na da tsauri sosai ya kasa daina magana da lafazi mai zafi da alama shi mai son raba kan jama'a ne. A da haka ina goyon bayan matakin da shugaban kasa ya dauka na zabar farfesa kindinki saboda shi mutum ne mai natsuwa mai son aiki ina fatan zai yi aiki mai kyau wajen goyon bayan shugaban kasa majalisar ministoci da daukacin al'ummar Kenya. Isra'ila ta kai hare-hare a zirin Gaza a yau Juma'a yayin da take ci gaba da yakin da ta shafa shekara ɗaya tana yi don murkushe Hamas bayan mummunar illar da ta yi wa ƙungiyar wato kisan shugabanta ya Sinwar da yake yabawa da kisan Sinwar minista Prime Ministan ƙasar Benjamin Netanyahu ya ce yakin da harin Hamas na ranar ga watan Oktoban shekarar 2023 ya janyo bai ƙare ba amma ya ƙara da cewa ya kusan zuwa ƙarshe. sinwar shine shugaban hamas a gaza a lokacin da aka kai harin amma ya zama babban shugaban sashen mayakan kungiyar bayan da aka kashe shugaban kungiyar ismail haniya a watan yuli to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc A yau Juma'a Ukraine ta ce tana kwashe dubban mutane daga wani gari mai fama da rikice-rikice a yankin arewa maso gabashin kasar wanda Kiev ta kwace daga hannun Rasha kimanin watanni shida bayan da Moscow ta kaddamar da mamayarta a kasar a shekarar 2022. munanan hare-hare sun shafi wata muhimmiyar tashar jiragen kasa da ke kupiansk a yankin arewa maso gabashin kharkiv a cikin 'yan watannin da suka gabata yayin da sojojin moscow ke 'yan kilomitoci kaɗan daga garin a ranar talata gwamnan yankin ya yi gargadin cewa hukumomi ba za su iya tabbatar da samar da wutar lantarki da ruwa ga mazauna yankin ba saboda barin wutar da ake yi akai-akai ya kuma umarci farar hula da ke zama a kofiyans da garuruwan da ke kusa da sabar wurin. A yau Juma'a Koriya ta kudu ta ce ta yi imani Koriya ta Arewa ta tura wa Rasha sojoji abinda ke zaman babbar barazanar tsaro ga kasashen duniya. kuma Seoul ta ce za ta ɗauki duk matakan da suka dace a cewar wata sanarwa daga ofishin shugaban ƙasar. A gefe guda kuma hukumar leƙen ƙasar ta ce Koriya ta Arewa ce ke fafatawa a yakin Ukraine kuma ta ɗauki matakin tura dakaru dubu goma sha biyu ciki har da runduna ta musamman a cewar kafar yada labaran Yonhap. ba shirye shugaban koriya ta kudu yun suk yul ya kira wani taron tattauna harkokin tsaro da manyan jami'an leƙen asiri sojoji da jami'an tsaron ƙasar don tattauna batun shigar sojojin koriya ta arewa yakin da rasha ke yi da ukraine Maryam Dauda aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni kamar yadda aka ji a wani yunkuri na rage karancin abinci a cikin gida gwamnatin mulkin sojan jamhuriyar nijar ta hana fitar da kayan abinci daga kasar zuwa kasashen ƙetare inda wato in banda kasashen mali da burkina faso ga dai haruna mamman bako da cikakken rahoton a daidai lokacin da ayyukan girbin albarkatun noman bana da ya haifar da samun abinci mai ɗimbin yawa a dukkan faɗin ƙasar ta jamhuriyar Nijar ke kankama duk da matsalolin ambaliyar ruwa da ƙasar ta fuskanta ana iya cewa kwalliya ta biya kuɗin sabulu wannan ma shi yasa gwamnatin ƙasar hitowa da wata sanarwa a kahohin yada labarai na ƙasar da ke wa iyaka wa iya da kanka ga dukkan wanda aka kama yana ƙoƙarin tsallakawa da dangin abinci da ya hada da shinkafar da kasar ke nomawa da hatsi wake dawa da sauran kayan abinci da kasar ke noma inda ma sanarwar ta umurci mahukumta a kowane mataki na kasar musamman waɗanda ke kan iyaka da su saka na mujiya ga kayan da ake fita da su zuwa kasashen waje kuma duk abin da aka sarbe za a halbashi kai tsaye a rumbin ajiyar abinci na kasar cewa da upvn a cewar jafaru sarkin shanu masanin har harkokin ƙasa da ƙasa ƙasashen najeriya da benin ne su ne abin zai shafa kai tsaye mataki wanga mu sai mu ce alhamdulillah domin mi kowa ya gani irin lalura da aka shiga lokacin da karamcin abincin nan ya shigo cikin ƙasa ya sa jama'a da dama al'adunsu ma na abinci sai da ya canza domin babu shi duk da abincin da muke da hanyar da muke yin noma ya kare kuma in ka ce zaka neme shi lallai azima in ba ka cikakken hali ba za ka same su ba a sauƙaƙe to ka gani yanzu nazari ne tunda Allah ya kama damana mai albarka kenan gwamnati tana da kyau ta hange ta ga abincin da yan hoya yake mu kuma muna yi mu kuma cikin lalura paske yunwa ta shekara guda ana yi a shekara biyu uku ba wadatu ba in kuna tune najeriya ta yi haka nan domin lokacin su su shiga cikin lalura abincin nan lalle abu ne zai shaho najeriya ce a shahota lalle najeriya tumbin giwa ce suna ba mu muna ba su su in ba shi shita sun bai shiga ko su tunda su da amfani da abincin da muke noma in yayi yawa su ma suna samun damar su zo su sayi wanda abu su sai wanda su ajiya to amma wanda zai shahuwa benin ita kasan ta taba gwada gwada mana kaman abincin da ma muke wanda shi yawanci daga wajen suka hitowa lokacin da suka rufe hanyar nan suka hana su ma abinci ya hito ya zo nan ga to ko su yana ya shaye su basu akwai abubuwan da mu muka noma na su wani ba su noma kenan shi da amfani su su ma waɗansu 'yan kasar ta jamhuriyar Nijar ni sadu da su akan wannan maganar sun nuna gamsuwar su game da wannan matakin da hukumomin mulkin sojan kasar suka abin abinda suka ce ya kai musu kan gaba in ka ce za ka yi ma talakawa wayo ka taho ka sai abinsu da nasifa kuma ka ke ya tarar da shi ka hidda su cikin kasa to hakikan gwamnati ya doko bisa ga waɗanda mutanen da cewa duk wanda an ka kama za a hukuncin da shi za a musa abincin ga mutum a maida su ga opeven ga wajen rumbun na kasa eh, mutum za a koma hukuncin da shi to wannan mu alhamdulillah sai mu cewa wannan mun gode ma Allah da an ka doko wannan mataki lalabatole kan ga mataki da gwamnatin Niger ta doka ga da kasar mu wanga tsari ya yi kyau ya yi sosai saboda kwamaci maka ta ta gida ya ɗauke ta aka daji idan na gida sun karatu to kaga abin yayi kuma ana dan ma abin farashi sai sabka amma idan abin ya karamci to farashi sai shawo burkina da mali da lokacin da suka yi kudeta abinci rage shi yan kasuwa rage abinci suka yi mu ko namu ƙara shi suka yi to haka ne al'amarin yake tahiya duk mai zirkin da gwamnati za ta ɗauka ai ta ga lahanin da aka yi mana to kaga dole ta ɗau mataki na aje abinci ta saida da rahusa da kuma na hana banna abinci da kuma na hana huta da abinci Mataki shin dai ba zai shafi kasashen burkina faso da mali ba kasancewar su guda da kasar ta jamhuriyar nijar yayin da ake tunanin abin zai sa farashin kayan albarkatun gonaki ya yi ƙasa sosai ko da yake farashin buhun shinkafa na ci gaba da yin reto zuwa sama wa 'yan ƙasar haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar To a gaida Haruna yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau za mu duba irin taron da shugabannin hukumar tsaron farin kaya wato DSS a shiyar arewa maso gabashin Najeriya suka gudanar a jihar Bauchi. Shugabannin hukumar tsaron farin kaya wato DSS sun gudanar da wani taro a jihar Bauchi. taron ya nazari akan sha'anin tsaro a jihohin arewa maso gabashin najeriya inda ya mai da hankali akan batun ta'addanci satar mutane da neman kuɗin fansa rigingimu tsakanin al'ummu da kuma barnar da dumaman yanayi ke yi mahalarta taron da sun haɗar da kwamishinan 'yan sanda jami'an shige da fice da kuma shugabannin al'ummu alhaji sani abdullahi bakori shine jagoran daraktocin hukumar dss a shiyar arewa maso gabashin najeriya Today, we will be reminded that the security is not a mere the absence of violence. Ya ce a yau za mu tunatar da kanmu cewa tsaro ba wai kawai bacewar rikici ba ne, a'a tsaro shine samar da yanayi mai inganci wa al'ummarmu, iyalanmu su kasance cikin walwala da kwanciyar hankali. Kuma 'ya'yanmu za su nemi ilimi ba tare da jin tsoro ba. ya ci gaba da cewa a yayin da muke ci gaba da wannan kokari ya kamata mu tabbatar cewa haɗin kai da ƙoƙari da kuma jajircewa su zamanto mana abubuwan kulawa a gare mu ya ce ƙalubalen da muke fuskanta suna da yawa kowannenmu na da rawar da zai taka don samar da zaman lafiya a shiyarmu ta arewa maso gabas ina kira ga duk masu ruwa da tsaki a cikinmu da mu tabbatar da alhakin samar da tsaro yana hannunmu a yayin da muke tattaunawa don samar da mafita a fannin tsaro mai inganci ga rayuwar al'ummar mu da ƙarshe kuma mu tuna cewa ma'aunin nasararmu ba wai kawai ya ta'allaka kan dabarar da muka bullo da su ba ne sai dai yadda suka shafi al'ummar mu da kwanciyar hankali ga al'ummarmu ta haka dukkanmu za mu samar da harkar tsaro na zahiri ba wayan mafarki ba. Together we can create where security is not just a dream but a reality for all citizens. Toma Dalla, to kome gwamnatin jihar Bauchi ke cewa kan wannan taro? Alhaji Awal Jatau shine mataimakin gwamnan jihar. ga kuma karin ganin da yawa wakilin wakilinmu abdulwahab muhammad wannan taro taro ne wadda sss eh, suka yi shi na wannan arewa masu gabar kuma ka ne sanin kowa ne wannan yanki namu kamar shekara goma da suka wuce suna daga cikin yankin da ya fi kowanne matsala akan harkar tsaro to alhamdulillahi irin wannan taro abu ne mai muhimmanci kuma mun yaba wa shi darakta na sss na bauchi da sauran 'yan uwansa da suka zo daga north east wajen shirya wannan taro a bauchi mun yi imani wani abu ne wadda zai karfafa harkar tsaro wannan a takaice abin da muka ko muka kira ga sauran jama'an ƙasa wato yaro da babba mace da namiji su zama cewa harkar tsaron nan ba harka ce ta jami'an tsaro kawai ba a'a harka ce ta kowa da kowa duk lokacin da ka ga bakon fuska kaga ga bakon wani abin da yake gudana a inda kake a anguwarku a garinku ko a kan titi lalle ya zama wajibi a gare mu mu kira jami'an tsaro mu sanar da su su je su bincika. Daga bisani wakilin namu ya tuntuɓi tsohon mataimakin kwamishinan 'yan sanda makama mai sau dangane da wannan taro. Sunana Hamisu Makama, kwamishinan 'yan sanda mai ritaya, kuma mai tallafa wa gwamnan jihar Bauchi akan harkokin 'yan sanda. Alhamdulillahi, uh, wannan taron ta zo a daidai lokacin da ake bukata ah, idan aka duk lokacin da aka haɗu a tattauna abubuwa na harkokin tsaro to muna jin za a sami ah, amfani ba su ss kawai ba har sauran security agency idan muka duba lokacin da ake wannan conference akwai abubuwa da suke faruwa a ƙasan nan muna jin ana operation a arewa maso yamma a kan 'yan ta'adda so duk lokacin da kaje ko da tururuwa ne ka fasa su da su gudu su je wasu wurare balle mutane 'yan ta'adda to ba ma so wannan haɗin kai da taron zai sa zai jawo haɗin kai tsakanin dukkan security agencies mu kulle arewa maso gabas gaba ɗaya mu hana wasu daga waje zuwa nan zo su tada mana hankali zaman lafiya da muke samu musamman yadda shi mai girma gwamnan jihar bauchi ya sa foundation ba zai sami wani cikas ba to yanzu ya za ka kintata mana ko ah, mana misalin yadda sha'anin wato shi rashin tsaro da kuma tsaro yake halin yanzu a shiyar arewa maso gabas shiyar arewa maso gabas baki daya alhamdulillahi abinda wato iblis da yake damunmu a baya wato tashin hankali da 'yan boko haram da sauransu ke a borno state da wasu jihohin nan daga can su shigo sun shigo hankali ya fara kwanciya sai dai 'yan jifa-jifa da ba da a rasa ba don duk lokacin da 'yan ta'adda suka koma aka ci karfinsu to idan suka rasa abinci a daji sai ka ji sun fito sun tare hanya a wani eh, bangaren borno sun yi attack a nan to wayannan duka ba zai hana a ci karfinsu ba a ci kansu ba amma alhamdulillahi akwai zaman lafiya Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin wakilinmu Abdulwahab Muhammad da ke Baucin Yakubu da kuma Jolie Gresham wacce ta daidaita mana sauti sai kuma sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Hassan mai na kaina ke sallama da ku, mu kasance lafiya. To a gaishe ka to jama'a muna gab da buɗe maku layin waya ku kira ku bayyana ra'ayoyinku kan maudu'in da mai magana zai zaɓa da kansa lambar da za a kira ita ce bi sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili sai mun ji ku to da alamar wani na kan layi daga nasarawa wake kan layi a nasarawa bashir ne daga nan lafiyan bari bari to muna jin ka malam bashir alhamdulillahi to ni dai gudunmawa na shi ne kamar eh, yadda za a yi zaɓen ƙananan hukumomi a nan ya mutai da sarawa a wata mai kamawa fatan sun haye wannan zaɓe lafiya a gama lafiya sannan kuma su yan takarkari su wanda jami'a ko wanda Allah ya ba su sa jami'a su kai da shi ya kamata ya ko ta tara a ba ma jami'a goyon ba domin ci gaban jiya ko kuma karamin hukumar su. To mun gode Malam Bashir Tela bari mu je wake kan layi a gora Ka almasi kana magana da injiniya mai gero makeri Kwantagora jihar Naija. Muna jin ka injiniya. To Allah yana roƙon alhorma ga gwamnatin tarayyar Najeriya da gwamnatin jihar Niger Bago. Hmm. Hanyar mu ta Kwantagora zuwa Mina yanzu da Kwantagora in kake za ka je Mina sai ka a bakwai ga hanya. saboda hanyar zangiyar ta lalace dan girma Allah shugaban ƙasar Najeriya da gwamna Bago su ji tsoron Allah su gyara mana hanyar mai na zuwa kwanta gora saboda hanyar nan ba da kyau don Allah suna na injiniya mai gero makeri kwanta gora jihar Niger to injiniya da fatan sun saurari ka kuma za su dau matakin da ya dace kamar yadda kai bayani saboda amfanar al'umma musamman maganin cewa cewa wuri ne da ake noma To da alamar ga wani akan layi wake kan layi? Wake kan layi? To da alamar layinsa akwai To akwai wani daga Abuja wake kan layi daga Abuja? To assalamu alaikum Malam Garba barka da aiki kai da Maryam Dauda. To alaikum salam mun gode muna sauraron ka. To masha Allahu suna na Usman dan ne anguwar rana daga nan babban birnin tarayya Abuja tarayyar Najeriya gaba. To jabama muna jinka. ka. To alhamdulillah har ila yau da Allah muna miƙa kokon bara mu a nan babban birnin tarayya Abuja musamman a unguwar rana inda muke da Allah muna buƙatar makaranta da ruwan sha. Roƙon da muke nema kenan gabaki ɗaya murya Amurka ina jin daɗin yadda kuke ba mu muna bayyana ra'ayoyinmu Allah saka muku da alkhairi na gode daga Usman Dan Fulani unguwar rana Abuja tarayyar Najeriya a tashi lahiya. To mu ma mu gode Dan Fulani bari mu je mu iko wake kan a Lagos. kuna magana da Idris Zama Idris Zama sai da ka dawo daga daga Ajalegun. To Malam Idris muna jin ka. Kuna magana da Idris dan Zama sai ka dawo daga Lagos. Muna jin ka Malam Idris muna jin ka. Eh to ni abin da an magana ne game da lamarin nan gaskiya mu abin matsalar tsaro mu ita ce ta dame mu. Mm. tun da ganin ƙauyukan nan kullum muna ji ana magana tsakanin gada gwaranyo an samu tsaro to gaskiya da gada da gwaranyo har yanzu abubuwan sai a hankali hmm. wallahi tsakanin yanzu in ka tashi kwatamcin daga kana zowa yanzu daga ka tashi daga sokoto in dai aka ce ma ka yi sallar la'asar sokoto baka isa kware ba ko kana kware la'asar ta yi hmm. kana son ka shiga kiri wani abin wani kawai da aka ce ma kiri daga kiri zuwa zama ta ita da duk bai wuce ta mashin minti goma sha biyar ba amma ana ce ma magariba ta yi tana daga za ta ji na an tare mutum na an kwace mutum na an kwace musu shanu na an kwace musu awakai sai da kan kai kai ko kai ko kyauta za a baka wani abu a ce ka zo wancan kauyen ta zai minti goma ƙasa ba wai saman mashin ba wallahi ba ta yawa. to da fatan irin zama ta kadawa kurhiyawa gidan alharin ma zama ta gidan malami to da fatan hukumomi za su ji wannan koke naka bari mu je kaduna wake kan layi a kaduna salamu alaikum kada magana da yakubu joci sabon kosaman daga nan garin kamar ya kulu to muna jin ka zan wani kargo mai ni na ci asu da kawai zai ce kuma kawai ni na mutu da nuna farin cikin da muke samu su ke jin da muka yi suka ji muryar mu sannan muna ƙara roƙo don allah wannan shirin namu aikin jimuriyoyin mu koyi na muna so a tsara mana lokaci lokaci na katsawa na fatan na mu kwana lafiya na mu fata iri Allah kara lafiya da zaman lafiya a samu To, mun gode sosai da wannan shawara taka na san eh, hukumomin za su duba. Bari mu je mu yobe, wake kan laya yobe. salam Barka da aiki Ibrahim Salmasi. Barka da warhaka, muna jinka. salam Muna jinka, yi magana. Muna jinka muna jinka mu muna jinka. To da alamar layinka da matsala. Bari mu je mu Nijar wake kan layi a Nijar. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam barka da. To muna jinka. Allah ra'ayi na tuna ga wannan shugaban kasar Najeriya shi da mataimakin ta an ta yi balaguro. To ba ga zaka shugaba ya yi balaguro shi da mataimakin shi da gobe kuma kan Nijar suna cikin wani hali. Tun daga gudu sai cikin harkar rikin tsaro ya yi a cikin Najeriya. Shugaban da ta a wata kasa da honda ta da da mataimakin ta ba kamar kowa da ya ce mu kasa ba. Ya gode mu da Amerika umma mala alina da gaban kullum mu da Arewa don da cikin Yahudan Nijar. <laughs> Mun gode daga Nijar mu je Yobe wake kan layi a Yobe Najeriya. Assalamu alaikum muryar Amurka. Sunana Abbas Idris Kiwa ke wani gonan bugar Abba da Matumin Jihar Yobe Najeriya. To Malam Abbas muna jin ka. Eh, alhamdulillah ni kuma abin da ke damu na gaskiya na da kowace gwamnatin tarayya da gaba. Mai girma gwamnan mai malabu ni da kiyaman namu na karamar da masu alhaji bugar mm. a Najeriya. Kuma nan kawai mai shi wani gonan bugar tsakanin mu da Damaturu kusa kusa kilomita goma sha biyu. Amma gaskiya garinmu ba mu da ruwan sha kuma ba mu da asibiti. saboda haka na sani gwamna bai san da wannan magana ba ya san da wannan magana insha Allah ruwa ko ina ya ta san wani ba saboda haka ina roƙo ina roƙo sa ina roƙo sa gari bisa da Allah taimaka mana ya ba mu ruwan sha saboda To da fatan gwamna ya ji da sauran hukumomin da abin ishafa da kuma fatan za su dau mataki. Bari mu je Ibadan, wake kan layi a Ibadan. Sunana ma na ga ɗan PDP na jihar Ibadan. Abin da na ina kira ga gwamnan neja da allah ya taimaka muna da hanyar ruwa wadda ta tashi nan kwantagora cikin garin kwantagora in an bi zuwa shagon lawan dan dangudu zuwa bcg wannan hanyar ruwa idan ana ruwa gidajen muna nan wurin wato gidajen muna rusawa saboda wannan hanyar ruwa ba a gyara ta ba ina kira ga gwamnan neja da allah ya taimaka ya gyara mana wannan hanyar ruwa kuma taimaka mu da Allah saboda gaba ɗaya gidajenmu na cikin haɗari wuraren nan. To da fatan gwamna ya ji da sauran hukumomin bari mu je kuma kwanta gora wake kala ya kwanta gora. kala mafi injiniya mai gero makeri ne yadda saboda kuɗi zuwa kare tazo wato ina kira ga talakawan Najeriya da mana an kai da kakato wallahi a hankali kada a farar da abinci a koma a gidan jiya don ga shugabanci ba mu san inda ya dosa ba don haka talaka wanda ya samu abinci shi ya koyi da haka wata na ke na injiniya mai girma makeri kwanta gora. to kwanta gora sani da baba kiri waye ke kan layi kuma jigawa oke bari mu je jigawa muna jin ka. rabiu ah, rabiu taurari akan layi. to malam rabiu muna jin ka. to a godiya zan yi ga gwamnan jihar jigawa mm. da kuma dukkan wanda suka zo suka mana jaje akan wannan iftila'i da ya faru a garin majiya mm. dukkan wanda ya zo taimaka ya bada alhininsa ubangiji allah ya saka masa da alkhairi kuma idan mika godiya ta ga shugaban karamar hukumar daura alhaji hambali zarga kenan koyaushe yana gurin nan tunda aka fara har kusan ina ganin sai ya yi kwana bakwai a wannan gurin to da kuma na masa fatan alkhairi sai kuma ainihin taron da hukumar tsaro ta dss ta yi a gaskiya wannan abun ya kayatar kuma in sa Allah inda za su ci gaba da irin wannan in allah za su gaba da wayewa mutane kai domin kawo karshen abubuwa na tsaro da yake damun najeriya da fatan na gode Allah sake lafiya to mu ma mun gode mun gode ma kowannen ku da ya bayyana ra'ayoyinsa ko ra'ayinsa da fatan kuma za a ci gaba da sauraron mu da bayyana ra'ayi da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman fa a takaice. To a takaice shugaba William Ruto na kasar Kenya bai bata lokaci ba wajen cike gurbin mataimakin mataimakinsa ga shaguwa bayan da aka tsige shi daga mukamin shi a yammacin jiya Alhamis. ruto wanda ke da nan da kwanaki goma sha hudu kafin ya nada sabon mataimakin shugaban kasa ya zaɓi ministan harkokin cikin gidan ƙasar kifuri kindiki don maya gurbin gashaguwa yan sa'o'i kaɗan bayan ɗaukar wannan matakin gaba ɗaya 'yan majalisar dokokin ƙasar su 236 suka amince da shi jam kaɗan bayan haka kuma wata kota a birnin nairobi ta dakatar da ƙudurin majalisar dattawan a jiya alhamis har sai an yi zaman sauraron ƙarar daga shaguwa ya shigar a ranar 24 ga watan nan na Oktoba. Isra'ila ta kai hare-hare a ziran Gaza a yau Juma'a yayin da take ci gaba da yakin da ta shafa shekara ɗaya tana yi don murkushe Hamas bayan mummunar illar da ta yi wa kungiyar watan kisan shugabanta hayya Senwar da yake yabawa da kisan Senwar Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce yakin da haran Hamas na ranar bakwai ga watan Oktoban shekarar 2023 ya janyo bai kare ba amma ya kara da cewa ya kusan zuwa ƙarshe. senwar shine shugaban hamas a gaza a lokacin da aka kai harin amma ya zama babban shugaban sashen mayakan kungiyar bayan da aka kashe shugaban kungiyar ismail haniya a watan yuli To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma gobe da safi idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Maryam Dauda wadda ta taya ni gabatar da shirin da producer mu Julie Lazarus Creation da kuma injiniyan mu na yanzu Dan ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.